a cikin sati biyu da suka gabata a jihohin sokoto da zamfara kaduna da katsina har da jihar neja sun fuskanci matsalar hare-hare da aka kwatanta da mafi muni da kuma tashin hankali yadda aka kashe mata har da ƙananan yara lamarin daga manyan ƙungiyoyin arewacin najeriya ƙarƙashin jagorancin nastura ashi sharif suka buƙaci haɗa taron masu ruwa da tsaki daga yankin ciki har da mahara don kare kawunan su. gwamnatin nan ba ta da wani shiri na musamman da za a ce tana yi domin kawo ƙarshen waɗannan 'yan ta'adda da 'yan boko haram don haka muke kallon cewar in ma wani yana kokwanto wannan abin da ya fara cin sati biyu nan ya isa kowa ya gane cewar gwamnatin najeriya ta tabbata ikonta wato ya yi rauni kwarai da gaske to abin da yanzu muka shirya shine mun kirawo taro na gaggawa a nan abuja wanda za mu yi 21 ga wata na kwana biyu inda mun gayyaci manyan kungiyoyi na arewacin najeriya za a yi wannan taro a ƙarƙashin jagorancin profesa ango abdullahi inda za mu ba mutane dama ko. kowa ibada shawarar ya yake kallon za a bullo wannan al'amari a arewacin Najeriya tunda dai ba zai yi mu bar rayuwar mu a hannun mutanen da suka nuna ba su damu da rayuwar mu ba su ko wasu kungiyoyin matan arewa masu fafutukan kare hakkin dan adam gangamin zaman dirshin suka fara a filin dandalin Unity Fountain da ke nan Abuja a jiya Juma'a inda suka ce ba za su bari ba har sai gwamnati ta nemo bakin zaren matsalar Zainab Ahmad na daga cikin matan mun fito ne a ƙarƙashin hashtag na Northern Lives Matter rayuwar dan arewa na da muhimmanci mun gaji da kisa kisan gillar da ake mana hashtag ku ceci rayuwarmu hashtag muna neman tsaro hashtag arewa jini na zuba a arewa mun dai fito yau kuma ba mu ce ga ranar da za mu daina fita ba kullum muna nan za mu yi zaman dirsha tun muna mu kaɗan har wasu za su shigo da suka san ciwon kawunan su su fito a yi yakin nan ita ma rahama abdulmajid ta yi ƙari da cewa ko ina babu zaman lafiya mutum an ce kai ya je gona ya tafi kasuwa an bi shi kasuwan an sace in an ya kai ɗansa makaranta a bishi a sace in ya zauna a gida a bishi har gidan a je a kama idan ya kama hanya zai yi tafiya yanzu a sa wa motar wuta a kama su a kona yan sanda da sojoji an zo an kare su akan a Najeriya ba sa yawon komai sai yawon kare manya ba sa kan hanyar talakawa su kare wannan shine abin da yake mana ciwo kuma insha Allah muna amfani da wannan damar muna kiran yan arewa akan cewa su fito kunsu da kwalkwatar su kan mu zauna a gida mu duk abin da za mu iya ba wani bata lokaci babu daukan makami babu sata babu gyaran bata gari gari mu ya da muka yarda da cewa arewa ce a zuciyarmu najeriya ce a zuciyarmu mu fito mu gyara ta da bakinmu kan batun gazawar gwamnati wajen daukar matakan da suka kamata a kwararre kan sha'anin tsaro a najeriya yahuza ahmad getso ya bayyana cewa ko da wannan lokaci ana samun abubuwa na yau da gobe abinda muka sani shine shugaban kasa malam muhammadu buhari ya bada umarnin duk wanda aka gani da makamin da bai dace da shi ba a ɗauki matakin da ya kamata a kan shi wato a kashe shi to tambayar mu anan shine wane ne baya aikin shi kuma me yasa ba a yi abin da ya kamata ba saboda haka idan gwamnati za ta tashi tsaye abin da muke kira a ɗauki ma'aikata waɗanda ake da su kuma a horar da su horarwa ta zamani sannan kuma a ɗauki matakin ba sani ba sabo akan duk wanda aka samu ya yi ɗan dangwashe ko ya yi kinibibi ko ya yi munafunci saboda ayi yi abin nan da ake cewa a tauna tsakuwa domin aya ta ji tsoro a halin da ake ciki dai 'yan najeriya da dama na da ra'ayin ɗaukar matakin tsare kawunan su idan har gwamnati ta ci gaba da gazawa wajen kare al'ummanta shamsiya hamza ibrahim muryar amurka daga abuja Abuja, Najeriya.